أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن من قربة a wannan rana ta goma ga wata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. Lissafin nasara yau bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Idan ba ku manta ba muna cikin suratul kasar. Allah rahmatu Allah madaukin sarki ya ce mai تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين bayan Allah madaukakin sarki ya ba da tarihin ƙaruna da girman kai da ƙaruna ya yi da alfahari da ƙaruna ya yi da kuma banna da ya kirkiro a bayan ƙasa da yi wa annabawan Allah sharri da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya halakar da shi ya shafe shi ya shafe dukiyarsa to yanzu kuma Qur'ani sai yake fara mana qualification na shiga aljanna kuna son shiga aljanna sai shiga aljanna ke Allahu akbar qualification da ake shiga aljanna da shi Allah ya ce tilka darul akhira wancan gida na lahira gida na lahira aljanna gida Allah ya ce na muna sanya wannan gidan ne ladina la yuriduna uluwan fil ardi ga waɗanda ba sa girman kai a cikin ƙasa domin girman kai a wannan sura an fara mana dabi'a ce ta fir'auna a farkon surar qur'ani ce inna fir'auna ala fil ardi inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastadhifu qa'ifatan minhum يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين Allah sarki ce inna fir'auna lalle fir'auna ala fil ardi ai girman kai da kai a girman kai siffa ce ta fir'auna saboda haka duk wanda ya su da siffar fir'auna gidan da fir'auna ya je can zai bi aljanna fir'auna ya je bai je aljanna ba wuta ya tafi to shi yasa Allah ya ce tilka darul akhirah naj'aluha lil la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada Allah ya ce wancan gida na lahira mun sanya shi ne ga waɗanda sifar ta farko ba ta girman kai a bayan kasa wala fasada sannan ba ta ɓanna a bayan kasa menene banna shine tsallaka dokoki da Allah madaukin sarki ya saka sai Allah ya ce wal aqibatu karshe na kwarai a samu aljanna lil muttaqina sai masu takawa wannan ya nuna dukkan mai takawa baya girman kai sannan baya banna a baya kasa Allah ka raba mu da girman kai ka raba mu da banna malamai suka ce girman kai yana da hatsari kwarai da gaske domin yanzu an ce aljanna masu shigar da sai marasa girman kai wannan yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. a hadisi yake cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu habatin min al-kibr manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace ba zai shiga aljanna ba wanda aka samu gwargwadon wato ƙwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa in dai a ka aka samu gwargwadon ƙwayar zarra na girman kai to ba ka ba shiga aljanna in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana fassara wannan ayar da Allah ya ce tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada an gane wannan to amma menene ake cewa girman kai domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sahabbai hankalin su ya tashi kwarai da gaske kowa yana duba kan shin ko yana da girman kai ne sani ba faqala rajul ya rasulullah nan take sai wani mutum ya miƙe ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ina tambaya mutum ne yuridu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'aluhu hasana mutum ne kullum shi yana so ya sa tufafi mai kyau yana so ya sa takalma mai kyau shi dan kwali da kullum yana so ya fito tsaf ya fito kwas-kwas ya fito gwadas-gwadas ya ce ya rasu lalla wannan ba girman kai ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai ya faɗi wannan magana sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya baki ansa ya ce masa inna Allah jamilun yuhibbul jamal annabi ya ce Allah kyakkyawa ne ko yana son abu mai kyau kenan dan ka gina gida mai kyau ba shi ake so girman kai ba dan ka shiga mota mai kyau ba shi ake so ne girman kai ba dan kana sa riga mai tsada ba shi ne girman kai ba dan kana sa hula da takalmi mai tsada ba girman kai ba ne dan kana sa agogo mai tsada ba girman kai ba ne dan kana karyawa da farfesu da ah, wannan duk ba a kirga ta a a cikin girman kai to menene girman kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shi na girman kai sai ya ce al-kibru badarul haqqi wa ghamtul nadi abin da ake cewa girman kai shine kin gaskiya bidirewa gaskiya a faɗa ma gaskiya ka san gaskiya ce amma ka kiyarda to ka samu siffa cikakkiya ta mai girman kai wa ghamtul nadi da kuma wulakanta jama'a rena jama'a yi wa jama'a kallon halarin tsada, kana ganin kowa kaman ba cikakken mutum ba ne kai kadai ne cikakken mutum wannan shi ne abin da ake so ne ake so girman kai shi yasa duk mai girman kai baya karban gaskiya in yi kuskure ka gyara masa sai dai a ita bala'i ba zai karbi gyaran ba idan ka ga mutum baya karban gyara ya kuskure a nuna masa ya ki karba to kada ka raba ɗaya biyu wannan menene mai girman kai haka idan ka ga mutum mai wulakanta mutane mai da mutane ko gaisawa da mutane baya yana ganin mutane ba su kai gaisa da su ba shi yana ji shi wani abu ne yana tafiya yana takama yana cika yana batsewa yana daga allon kafala saboda Allah ya bashi mulki ga jami'an tsaro ga ss ga security ga protocol ga 'yan shan ga 'yan sai kayi ana tada kura ga jiniya ana wuyi wuyi wuyi ana buɗe shifa-shifai ana rufewa kif ciki kif kif kif kif kaga mutum ya fito yana zara ido kamar daga sama ya sauko no you are just a zero behind a decimal point ko saboda Allah ya baka arziki ya baka dukiya kana ganin kowa bai kai ba sai kai ko Allah ya baka karatu ya baka ilimi kana ganin kowa ba kowa bane kai kai kadai ne wani abu a ka annaka shamsun wa shuyuku kawakibu idza tala'at lam yabdu hunna kawkabu kana zazzara ido kana bugurai wannan shi ake cewa ne girman kai malamai suka ce shi mai girman kai kamar mutum ne da ya hau dogon karfe ina yin dogon karfe nan da masu MTN suke kafawa wani dogon karfe da ya tashi cikin sararin samaniya to idan mutum ya hau tsoro ruwan karfe ya yake kallo mutane a ƙasa yana ganin su kara ƙanana ƙanana to haka mai girman kai yake ganin mutane to amma su ma mutanen daga nan ƙasa in sun daga kai ya suke hango shi shi ma ɗan gani ko to haka mai girman kai yake yana kallon mutane jakuna suna kallon shi karbani shi yasa duk mai girman kai ba a girmama shi ba ne sai dai ya girmama kansa shi kadai amma jama'a ba za su ne ba jama'a ba za su ba shi ba hasali ma za a ga jama'a haushinsa suke ji sun tsare wannan shi yasa mai girman kai yake wulakanta a duniya ba zai gama wulakanta ba sai kiyama ta tsaya masu girman kai da na tashi alkiyama Allah zai tara su yan kanana kaman kiyashi yan kanana kanana haka za a tara su gudun bambalaki da ake na ta kansu ake tattakawa ana wucewa ba nan duniya ya rena mutane hankali ba to tattaka shi za a rinka yi a filin alkiyama ana wucewa Allah ka gafarta mana wannan ne yasa magabata da sun ga girman kai zai dan fisge su ya su dau mataki sai da Umar ya ga ɗansa wato yaron Allah ya bashi gashi mai kyau ya gyara gashin ya shafa wa gashin turare yana tafiya sai wani kada kai yake hakan nan wato saboda shi kansa ya gane ba ya gama haduwa ashe sai na Umar yana lura da shi can sai na Umar ya ce kai zo nan da ya zo ya ce zauna ya zauna sai na Umar ya ce a ji a nemo masa wanzan yi yana zuwa yake buga masa kwarkwabo yaro ya yi shiru yana ji da gashin sosai zai zuwa kama amma ya sai hana babu ruwan zai ya maka wa gashi ruwa ya maka wa kai sabulu ya ɗauko kamin ya hankara ya aske wannan gashin kwallon sai na ya kalle shi ce na ga gashin kai yana dan fiskar kare shi yasa ga ya kamata a raba ka da shi dan ka ci gaba da zama da imanin ka wannan shi yake nuna maka yadda magabata ke daukar mataki an taba samun wani malami babban malami ne wannan malami yana zaune a kofar gida sai ya zamana duk wanda ya zo zai wuce sai ya tsaya ya bar gaisuwa ala gafarta malam duk wanda ya zo zai wuce sai ya tsaya a masa gaisuwa to can sai zuciyarsa ta fara faɗa masa wata magana cewa kai aka rama kalla kai fa babba ne duk garin nan ba san wani malami da ake ji da shi kamar kai ba kaga kowa ya zo zai wuce da babba da karami da dattijo da kowa da mai mulki da mara mulki sai ya tsaya ya gaisuwa kai ala gafar ta malam ba ka zama babba malam ba sai ya fara jin kansa ya fara kumbura to da yake malaman sunna ko shedan ya ce zai fizge su sai su sai su dawo hayyacin su san sai gano shi dan ne yake sai ya rude shi sai ce a eh zuciya ya kuma ni kike so ki tabo mu da zuciya wasu in ta lalace muke ba su magani su sha su warke yau kuma ni da kaina kike so ki halakar ya ce to bari na san magani sai ci gaba da zama sai sai ga wani talaka ya fito daga gona da wasu sa faɗe ya debo taɓo ya yi dukun dukun wannan talaka ya zai wuce ga malai ce akar maka da sai malai ce yawa zo zo zo wannan talaka ya zo ya malam da ladabi sai malami ya ce da Allah wani alfarma nake nema a wajenka wata alfarma kake nema da gafarta malam a wajena ni kuma ya ce wallahi wani ciwo ne Allah ya jarrabe ni da shi ciwo a nan kirji na yake duk sanda ciwon ya taso to na kan shiga halin kakanika yi idan ina so na warke ko na samu sauki to sai na kwanta an tattaka min kirjina da kaba to a lokacin ne sai na samu sauki sai warware yanzu abin da yasa na kira ka zaka taimaka min ne zan kwanta kai kuma ka takafa ka ka tattaka min kirjina malai talaka yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala gabar ta malai zaka kirjinka yace to kana so in mutu yace a bara so sai ce to taimaka mu in ba haka ba na shiga bala'i talaka ya to ya rage akar makalla kwanta mala ya kwanta talaka ya cire takalmi ta da takalmin da takalmin yau ya cire takalmin abu ba zai yi ba talaka ya dago kafarsa kafar da ta ɗebi taɓo da wani tsohon takalmin sa ya taka kirjin akar makalla mu mala ya ce taka sosai ya ƙara takawa ya ce mu murza sosai in kana so in samu sauki ya murza ya murza ba da yace to zuciya ni zaki iya shege to yanzu na sa talaka ya taka kin gaske ne sai da talaka ya tattaka kirjin sai ce to yayi zaka tafi abun ba ya dawo ya zauna yace to kai babba talaka ya taka ka sai mu ga kake girma kuma wannan yayi wa kansa ne yayi wa kansa wa'azi yayi wa kansa saiti saboda sanin hatsarin da ke tattare da girman kai Allah ka raba mu da girman kai sannan Allah ya ce wala fasada haka nan ana sanya ta ga waɗanda ba sa banna a bayan kasa. sata banna ne fashi da makami banna ne a bayan ƙasa zina banna ce shan giya banna ce gulma banna ce annamimanci banna ne zaluntar makwabci banna ne wa iyaye banna ne rena na sama banna ne rashin girmama na sama banna ne wulakanta na ƙasa banna ne rashin neman ilimi banna ne luwadi banna ne maɗigo banna ne banna ne banna ne banna ne duk abin da aka san banna ne kana san aljanna sai yayi me sai an kauce masa shine ja'alu halil ladina la yuriduna uluwa fil ardi wala fasada akwai gayu kuna nan kuna da matsala a guy is a problem and it's very dangerous saboda shi gaya da ya zuwa filin wa'azi ana wa'azi yana kabara kuma wannan ba zai hana da dare ya ya lallaba ya je ya hada yar mutane da bango ba baya faruwa irin firar nan da ake cewa no gap ba sani ba nan saboda kun gari ba sai idan ba suna yi yanzu sun ji wa'azin Allah yadda za su dena ma ramu da wani tsawa da wani gaya ya matsa irin mutane a jikin katanga sai haska shi da tokila ya ce kai me kake mata ya ce billahi lazi wa'azi nake mata tsakanin ku da Allah wa'azi yake masa banna yake Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin karshen kwarai yana ga masu takawa Allahumma ja'alna minal muttaqin ya Allah ka sanya mu cikin masu takawa Allah ramma sai Allah madaukin sarki yace ne aya ta gaba man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha na'am ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون wato idan kaga mutum ya tafi jahannama a ranar tashin alkiyama to baya da rabo a wajen Allah amma Allah yana kaunar wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauƙaƙe mana hanyoyin tafiya aljanna saboda tsabar hanyoyi da Allah ya ba al'umma ta tafiya aljanna wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati yadkhulun aljannata illa man aba annabi yace duk al'umma ta sai sun shiga aljanna annabi yace illa man aba sai dai wanda ya kira ganga sai dai wanda ne sai dai wanda matukar ba kake ba to zaka shiga aljanna inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mun gode maka da kasa mu cikin wannan al'umma Allah ya ce man ja'a bil hasanati wanda ya zo da aikin kwarai ya zo da aiki mai kyau Allah ya ce falahu khairun minha in mun tashi sakarka masa ba abin da ya aikata za mu sakarka mashi ba za mu baki mafi alkhairi ga abin da ya aikata amma wa man ja'a bi sayyi'ati amma wanda ya zo da mummunan aiki to fala yajzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'maluna wanda ya aikata mummuna ba za a sa ka masa ba face iya abin da ya aikata idan kai ruhun aiki iya wanda kai shi za a saka masa amma idan kai aikin alkhairi ba iya wanda kai za a saka masa ba Allah zai baka fiye da abin da ka aikata amma in mummuna kai iya abin da ka aikata gwargwaransa za a baka wannan rahama ce daga Allah ko ba rahama ce daga Allah ba ubangiji ya maimaita irin wa'annan ayoyin da yawa a cikin alqur'ani mai girma ana ramma a cikin suratul an'am in ka je san da bakin boda Allah ya ce man ja'a bil hasanati bil hasanati falahu ashru amsalha ya yi dan gari wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون كنت أنا ana Allah yake man ja'a bil hasanati duk wanda yazo da aiki guda ɗaya mai kyau Allah ya Allah ya ce za mu ba shi goma kwatankwacin aikin da ya aikata idan ka zo da aikin kwarai guda ɗaya lada Allah ya ce a ninka sau goma amma idan zunubi ne ka zo sai Allah ya ce a zunubi kada a kara shi kada yi ne in kai zunubi kwara daya sai a rubuta ma zunubi kwara daya in kai aikin lada kwara daya Allah zai ce a ninka sau goma a baka lada goma amma wani da ɗaɗɗe da ɗaɗɗe nan wannan goma goma saboda tsabar ƙannarsa a bayan ƙasa sai zunubin ya ya lada a ranar tashin alkiyama wannan ya lalace ko bai lalace ba shine man ja'a bil da falahu ashru amsalha Allah ya ce wa man ja'a bi sayyi'ati amma wanda ya zo da wani mummunan aiki Allah ya ce fala yajza ba za a takarka masa ba illa mislaha face iya kwatankwacin abin da ya aikata Allah ya ce wa hum la yuzlamu ba za a zalunce su ba a ranar tashin alkiyama iya abin da suka yi nan shine wanda za a yi shine za a takarka musu a wani wurin Allah madaukakin sarki ya ce man ja'a bil hasanati man ja'a bil sayyi'ati من جاء بالحسنة جاء بالحسنة فله خير منها وهم وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل يجزون إلا ما كنتم Allah إلا ما كانوا يعملون الله hasanati wanda ya zo da aikin أيكم guda daya. Allah ya ce fa lahu khairun minha za mu bashi mafi alkhairi fiye da abin da ya aikata za a bashi fiye da abin da ya me ya aikata sai Allah madaukakin sarki mai ce man ja'a bil hasanati fa lahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idhin haka da wa min wa hum min faza'in yawma idhin aminu bayan an baki abin da ya ci aikin da ya aikata alkhairi a lahira firgida ta ranar tashi alkiyama kuma Allah yake za a amintar da shi duk rudewa da ake a filin kiyama shi ba zai mai ba ba zai rude ba ba zai gigice ba kun san babu tashin hankali kamar tashin alkiyama saboda tsabar tashin hankali na kiyama ga ka tsirara ga baban ka tsirara ga sarkin garin ku tsirara ga turkin ka tsirara ga ɗan ka tsirara ga matar ka tsirara amma babu wanda ya san shi kansa tsirara yake ba zai gane wani tsirara yake saboda tsabar tashin hankali amma Allah ya ce wa hum min faza'in yawma idin aminu waɗannan za a amintar da su daga firgita da ranar tashin alƙiyama Allah ya ce wa man ja'a bi sayyi'ati amma wanda ya zo da mummunan aiki Allah ya ce fa kubbat wujuhuhum fil nar waɗannan za a kifa fuskokinsu a cikin wuta inji Allah an tujzauna illa ma kuntum ta'malun sai a ce da su har su zauna ba komai ake sakar ka muku da shi ba illa ma kuntum ta'maluna fa ce abin da kuka sace kuna aikatawa A ce ba a ƙara musu zunubin ko ƙwara ɗaya ba su ne suka yi ta tara zunuban suka yi ta tara zunuban har abin ya rikide zai musu bala'i Allah ka gafarta mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku guda biyu ɗaya mala'ikan gefen dama ɗaya mala'ikan gefen hagu amma mala'ikan da ke gefen dama shine shugaba mala'ikan da ke gefen hagu shine wanda ake shugabanta waɗannan mala'iku guda biyu aikin rubuta aikin da bayi suka aikata rubuta ayyukan da bayi suka aikata shine aikin waɗannan mala'iku guda biyu idan bawa ya aikata aiki yayi yunkurin zai aikata aiki wato mai kyau sai bai aikata ba bai samu damar aikatawa ba sai Allah ya ce duk da bai samu damar aikatawa ba ko rubuta masa lalata tafiya bai samu aikatawa ba idan ya yunkuri kuma ya samu damar aikatawa ya samu damar aikatawa sai Allah madaukakin sarki ya ce ku rubuta masa lada cikakkiya lada kuma ku ninninka masa ita har sau goma daga nan ku bani in ci gaba da ninninkawa in ji amma idan ya yi hukuri zai aikata mummunan aiki ya yi niyya ya yi shiri ya yi hukuri zai sabawa zai sabawa Allah ba da sarki amma sai ya fara aiki fara shi ba sai ba kan da ya yi yunkurin aikin lada bai yi ba an rubuta lada ko ba a rubuta ba to yanzu ya yi yunkurin zunubi amma bai aikata zunubin ba kun ga idan za a masa daidai da wancan ai sai a rubuta zunubin ko to sai Allah ya ce kada ku rubuta zunubi bayan kada a rubuta ma kuma a rubuta masa lada cikakkiya saboda ya fasa aikatawa wata rahama da falala sai Allah idan ya yunkuri ya aikata kuma a aikace idan zai rubuta malaika zai rubuta sai dai mala'ika sai dan dakata mana kasan ni ko zai fada ka da wuri ya tuba saurin ne kake yi alhali lada kana aikatawa nan take za a rubuta on the wannan mala'ika sai ya dan saurara yaga ko zaka tuba sai ya ji shiru baka tuba ba sai a ce to rubuta a ninka sau goma Allah ya ce a rubuta zunubi kwara ɗaya tallital zunubi ma annabi yake kira shi da cikakke can sai aka ce lada cikakka nan kuma sai aka ce zunubi kwara ɗaya da ba ce zunubi cikakke ba idan daga baya kuma sai ka ka sai kai istighfari sai ka tuba sai Allah madaukin sarki ya ce to wannan zunubin da aka rubuta shi ma mala'iku ku ɗauko cilina ku goge shi gaba ɗaya idan tubar ta ka sai ta zama taubatar suha idan aka kankare zunubin dan gurbin da aka kankare zunubin sai Allah ya ce ku cika gurbin da lada bai kamata a ba wurin MP ba saboda kawai Allah yana so sai mun je aljanna idan kaga mutum akan hanyar wuta a lafiya kai tuntube da mutum in Allah ya da kai kana kan hanyar zuwa aljanna kai kai tuntube da shi kace dan asabe ina zuwa to ayi ban banna ta kai ban amma idan abin zai gyaru sai ya gyaru Allah zai gyara duk da wannan ba an je lahiran kamar lokaci ya ƙure amma sai Allah madaukin sarki ya ce bayi na ƙure a ba su dama su ceto Allah ya ce sallah je ki ceto suka kai su aljanna Qur'ani je ceto suka kai su aljanna azumi je ceto suka kai su aljanna haka za a yi ta ceton mutane ana kaiwa aljanna bayan an yi wannan ayyuka sun gama ceto sai Allah ya ce to annabawa kuma ku je ku ceto annabawa za su rinka zuwa suna ceto Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya fara ceton mutane daga wuta yana kai su aljanna manzan Allah ya ce har sai ya samu wanda a zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar zarra na imani ma ya cire shi ya kai shi aljanna bayan annabawa sun gaba ceto har yanzu sai Allah ya ce mala'iku kuma ku je ku ceto a ceto wasu a je a sake tsatsamo wasu suna wutan ma du'a tsatsamo su a kai su aljanna bayan kai aljanna Allah sai sake yin magana ya ce bayin Allah na kwarai waliyan Allah sun yi ceto annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto yanzu wanda ya saurayi ceto shine mafi tausan masu tausayi waye mafi tausan masu tausayi to yanzu Allah da kansa shine zai ceto manzon Allah yake Allah zai yi damƙa guda ɗaya a wuta kai ka san damƙar Allah قدر الله حق قدره والأرض جميعا ya yi ɗan والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله أكبر ƙasa gaba ɗayanta damƙa guda Allah zai damƙe ƙasar duniya gaba ɗayanta sai zo Ubangiji ne zai damƙo daga ina daga wuta akai ina akai aljanna wannan duka sai an yi kamin a kulle kofar jahannama a ce duk wanda yake cikin kalibi da fiya abada to kaga wanda ya dawo ma a wutar jahannama ai ya gama lalacewa Allah ka gafarta mana shi yasa sai Allah madaukin sarki yace fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamuna sai Allah madaukin sarki yace mai alarama ladhi الذي فرض عليك القرآن لراد إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين da aka matsa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin garin Makka babu irin wulakancin da ba a yi wa sahabbai ba amma a daidai wannan lokaci ubangiji bai ba manzon Allah sallallahu alaihi iko ya hijira ba ana nan ana nan har aka kai lokacin da Qurayshawa suka yi mitin na ƙarshe na ya za su halakar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daren da suka yi shiri za su halakar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan daren kuma Allah madaukin sarki ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izini ya hijira sai na Abubakar radiyallahu anhu yana gida da tsakar rana sai aka ce ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan shi ana gaya masa wannan magana sai na abokan yake to in Allah ya yau Allah ya ba mu iko mai hijira ne domin wannan ba shine lokacin da annabi ya saba kawo mana ziyara ba kuma sai aka yi sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana isowa abin da ya sanar da sayyidina Abubakar shine Allah ya ba su izinin yin hijira saboda haka yau da daddare za su yi hijira su bar Makka su koma ina su koma Madina sai na Abubakar ya ce alhamdulillah ni da ma na riga na gama shiri na riga na samu raƙuman da za mu yi tafiya da su na sa musu training na tahiyar sahara yadda za su iya cin dogon zango ba tare da wato sun sha ruwa ba na riga na tanada wa zai kai mana abinci idan mun makale akan hanya duk wani shiri da ya kamata yi wa tafiyar babu shirin da sai da na Abu Bakar radiyallahu anhu bai yi wa tafiyar ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam da da dare kira sai da Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu yace mutanen Makka sun yi shiri cikin daren nan za su zo su kashe ni idan ina kwance a gida sun zaɓo samari an ba su takuba za su zo su yi min dukan mutum ɗaya saboda haka ina so kai ka kwanta a kan gadona ka lulluɓu da mayafi na, ni da sai na abubakar za mu yi hijira yadda kafiran in sun zo sun same ka su ɗauka ni ne a kwance a kan garan. me za a yi wanda za a samu a kan garan? kadara kai ne za a kashe mutum aka ce ka kwanta a kan garansa, ka lulluɓu da mayafinsa in an zo a ɗauka shi ne yau ma ka da imani ba za ka yi da wannan ba sai ka ce ya rasulullahi ban gane ba amma sai na bakar sai na ali radiyallahu anhu yace na amince ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kuma gashi yana bar masa sakonni kaga wannan zinari eh na ware ne kaga wannan dukiyar eh ta kafiri ware ne kaga wannan eh ta kafiri ware ne in Allah ya kai mu gobe da safe kowa ka maida maki da kayansa suna kokarin su kashe shi amma kuma sun yadda duk duniya ba mai amanata dukiyarsu wacce suke tsumulmala ba sai su ba kowa ajiya ba sai shi kuma suna shirin su kashe shi amma sun yadda ba mai gaskiyarsa sun yadda ba mai amanata. wannan shine shaidar da waɗanda ba musulmai ba suka yi wa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ake so musulmi ya zama mai gaskiya ya zama mai amana yadda kafiri duk gabarsa da kai zai yadda cewa kai mai gaskiya ne kai mai amana ne kai mai cika alkawari ne halaye na kwarai nagartattu a samu kafin da su sai na Ali radiyallahu anhu shi ya kwanta akan gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai na Abubakar suka hijira amma mun gane akwai wata hikima idan da za a kashe sayyidina Ali a cikin dare za a bashi sakon da zai bayar da safe ba shi sako ya bayar da safe alama ce ta Allah ya sanar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa babu abin da zai samu sai na Ali radiyallahu anhu wannan shine abin da ya faru da tul Yamani a lokacin da aka yi gazatul ahzab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a bayan ya gama addu'a ya kalli sahabbai ya ce man ya'tini bi khabarul qawm a cikin ku wane ne zai shiga cikin kafiran ya samu mun labarin su wane mutum in ji mutuwa babu wanda ya daga hannu a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya ta uku ana uku yace hal fikum kuzaifatun min yamani Ku zai kuzaifatul yamani yana cikin ku zai kuzaifatul yamani ya ji zufa ta keto masa tun daga kwakwalwar kan har zuwa kafafun saboda ya san ma'anar magana menene ma'anar magana shi za a aika ina za a aike shi cikin kafirai tura ka cikin kafiran bai da bambanci da arafiya ya maka bom a wuya a tura ka daga baya a dannar farko su ne tashi amma yake walam ajidu budda min ijabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lamma da alibi ismi yace annabi ya riga ya kira ni da sunana ba makawa dole in ansa kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na miki nace ga ya rasulullah annabi yace maza ka shiga cikin wayannan kafirai ka furmutsa ka kutsa ka furmutsa ka shiga ka shiga ka shiga ka shiga in ka je ka tsaya kai dan leken asiri ne ka kare musu kallo ka saurari abin da suke faɗa ka ɗauko min duk sirrin halin da suke ciki ku zai fata limani ya ce an gama ya rasu lalla. ya kama hanya zai tafi annabi ya ce dakata idan ka je ka ga abin da ka gano kar ka yadda ka ɗau wani mataki har sai ka dawo ka bani labari ku zai fata ne ya ce sai na ji wani sanyi a raina domin annabi ya ce kar ka yi komai har sai ka da ku zan dawo wannan shi zai nuna muku zurfin ilimi irin na sahabban annabi Muhammad sallallahu yadda suke kallon mu'min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda suke nazarin su yanzu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira da sayyidina Abubakar a cikin dare babban titin da za a kama hanya daga Makka zuwa Madina wannan titin ba zai biyo ba domin ƴan leƙen asiri idan suka biyo baya ƴan bin sawu wannan titin shi za a fara bi saboda ba haka ba su da zabi banda su yanka cikin daji saboda haka ta daji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da na Abubakar suka ratsa bayan sun je sun fake a kogo an neme su ba a same su ba suka sake fita suka ci gaba da tafiya har suka sake gangarowa suka sake dawowa kan hanyar da take fitowa daga Makka zuwa ina zuwa Madina bayan sun tsaya a Jufa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo kan hanya wacce take tahiya wato zuwa Makka wacce ta taso daga Makka zuwa Madina nan take kuma sai shauki da tunanin Makka sai sake dawo masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya yana kallon inda Makka take yana kuka da hawaye yana cewa Allah ya sani ba garin da nake so kamar wannan gari inda na haka haife ni ba domin mutanen garin sun fito da ni da garin ba da ba zan bar garin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan hali yana shauki da bege na ina na garin su yanzu kaga kai da kake nan Sokoto da za a biya maka kujeran maka ka tafi Makka ka tafi aikin hajji da ka je kai wata guda a Makka ka san dai da garin Makka da garin Sokoto ba iri ne bane ko wanne ita zama birni Makka ita ta zama birni ko ina ake samun shinkafa kaza da sauki a Makka ko a Sokoto a Makka Ina bi tufa a ina addajaja almashawiya ina addajaja alal fahar ina duk daɗin makan nan ba ɗauke wutar lantarki ba yankewar ruwan famfo masallaci AC gida AC ɗaki AC ko tafi ka shiga akwai AC amma da ka fara yin kwana talatin da wani abu wallahi sai ka ji kuma ana gama aikin hajji sai ka ji zuciyarka ta fara dawa gida kawai sai ka ji dai kai dai sakkwatan nan sakkwato sakkwatan nan da yan ba ita ka dawo ba ɗaya daga cikin ɗalibai da ke karatu a jami'ar Madina ya zo hutu ina magana da shi ina cewa yaushe zaka koma yace wallahi malam har ma ni sunan ban so a faɗa wallahi ni dai sakwatan da nake kamar in ta zama kamar kai in koma duk dalin madina saboda ina ne mahaifarsa sakwato ina yake zaune sakwato a raba mutum da garin su babbar magana saboda Allah ya lallashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga mala'ika Jibril ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan aya sai Allah ya ce innal ladhi farada alayka alquran lalle wannan wanda ya farlanta maka Qur'ani wane ne ya farlanta maka Qur'ani Allah madaukin sarki me ake nufi da farada alaikal Qur'an ai aujaba alaikal amala bi shara'il Qur'an wannan wanda ya wajabta maka yin aiki da dokoki da shari'o'i da ke cikin Alƙur'ani mai girma laraduka ila ma'ad yanzu ba sun kore ka daga garin ku ba to Allah madaukin sarki ce ina tabbatar maka ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan da ya farlanta maka alqur'ani mai girma sai ya sake dawo da kai zuwa garin ku shine makka me yasa aka kira garin su da ma'ad saboda garin ku duk inda ka fita ka je ina zaka dawo nan zaka sake dawo? ko idan ka je kawai ina zaka dawo nan zaka dawo yanzu ga Allah rama yazo sako na tafsiri idan aka gama tafsiri na zai koma sai ya nufi Kano in ya tafi umra ina zai dawo in ya je aikin haji ina zai dawo in ya kai mun ziyara gombe ya to ne dawo ina to shi yasa garin ku aka kira shi da ma'ad saboda duk inda ka je nan zaka sake dawo, in ka fita nan zaka sake yusuf ka komo wato Allah yana da lasar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa za a sake dawo da shi a garin Makka ya ci garin da yaki yana mai nasara malamai suka ce wannan yana daga labarurukan gaibi wanda alqur'ani mai girma ya baya wannan alƙawari da Allah ya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ka gane magana Allah gaskiya ce Allah sai da kika masa wannan alƙawari sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗebo bataliya ta sahabbai ya shigo cikin garin Makka mutanen Makka duka an tsorita ana ba su sanarwa duk wanda ya shiga gidansa ya kulle to ba za a taba shi ba wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ba za a taba shi ba ana faɗa musu wuraren da za su je su ɓuya titi a share Makka gaba ɗaya ta bi kowa ya yi saranta total submission and total surrender sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho ya shigo har cikin ɗakin Kaba yana zungura goshin lata da uzza yana wa qul ja'a al haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manyan manyan Qurayshawa ƴan uwa da dangi sun taru gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana tambaye su me kuke tsammani zan aikata da ku yau sun yi shiru ka anna ala ru'usihim at mutai ka dauka kowa akwai tsuntsu da aka dora masa akai an ce kai ya motsa tsuntsun zai tashi nan ga suka ce alheri muka dauka za ka yi da mu ya kai dan uwa mai daraja dan dan uwa mai daraja manzon Allah ya ce kun faɗi gaskiya yadda kuka faɗi nan haka nake gaba ɗaya ku tafi na yanta ku babu wanda za a taba a cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa duniya ba ta taba samun mai karamci irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kafirai sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin bata bayyananniya sai Allah madaukin sarki yake kulka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi ubangiji na a'lamu man ja'a bil huda shine mafi sani da wanda ya zo da shari'a wa man huwa fi dalalin mubin da wanda yake kan hanya wato wanda yake cikin bata bayyananne da wannan ne yasa ahlus sunna wannan ita ce kalmar da za ku rinka faɗa ubangiji shi ya san wanda ya zo da shirya sannan shi san wanda yake kan fata ne fata ne, ko iya abin da za ku isa da sakon Allah rikici hada wuri a ba aikin ku bane ku ne ku karantar da me ku karantar da Qur'ani ku karantar da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين الله يتي وما كنت ترجو ban kasance kana tsammani ba ban kasance kana fata ba ja baka sani ba baka ma tsammani an yulqa ilaykal kitabu min cewa Allah madaukin sarki zai yi wahayin wannan alqur'ani mai girma zuwa gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka sani ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya shekara 40 a cikin al'ummarsa bai taba cewa shi annabi bane bai taba cewa me ba bai taba cewa shi annabi bane bai taba cewa shi manzo bane har sai lokacin da Allah madaukin sarki ya masa wahayi aka bashi umarni ya isar da wannan sako daga wannan rana ne aka fara jin kalmar annabtaka kalmar manzanci ta fara fitowa daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Shi shine wa ma kunta tarju an yulqa ilaykal kitabu Allah yake illa rahmatan min rabbik fa ce rahama daga wajen Allah madaukin sarki da wannan ne malamai suka ce kokari baya bada annabtaka kokarin ibada baya bada me baya bada annabtaka menene yake bada annabtaka rahamar Allah ita kadai take bada annabtaka da zaka shiga masallaci kai ta sallah sai ka zama sallau amma ba za ka zama annabi ba an gane wannan da za ka yi ta zikiri sai dai ka zama zakiru amma za ka zama annabi ba ka zama annabi duk ibada da za ka yi wa Allah ba ka iya zama annabi ita annabtaka special appointment ne daga wajen Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki ce illa rahmatan min rabbik sai Allah ya ce to kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala takunanna zahiran lil mujrimina kar kai da eh lil kafirina kar kai da ka zama mai taimakawa kafirai wannan ba aikin ka bane kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin me taimakawa kafirci da taimakawa laifi laifi ne ko ba laifi bane laifi ne shi yasa Allah yake fala takunanna zahiran lil kafirina sai Allah ya sake faɗin wata magana me Allah madaukin sarki ya rama ya yakuddunaka an ayati llahi ba'da iz unzilat ilayk wad'u ila rabbika wa la takunanna minal mushrikin Allah madaukin sarki ya ce fala yasuddunaka an ayati llahi ba'da iz unzilat ilayk duk wannan karyatawa da kafirai suke maka da cutarwa da kafirai suke maka da cutarwa da kafirai suke yi wa sahabbanka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka bari wannan ya ainihin tarbe ka wato daga isar da sakon Allah madaukakin sarki bayan an saukar maka da ayoyi daga wajen Allah madaukakin sarki Allah ya ce wada'u ila rabbik kayi kira zuwa ga ubangijinka da wannan ne yasa babban mas'uliyar annabawa shine kira zuwa ga wa kira zuwa ga Allah madaukakin sarki da'awa wannan ne dalilin da yasa a ka'ida ta musulunci ba a ɗaukan takobi a yaƙi gwamnati matuƙar gwamnatin ta ba da dama masu da'awa masu wa'azi masu isar da saƙon Allah su je su yi wa'azi su isar da saƙon Allah ina fata an gane wannan idan gwamnati ta riga ta ba da dama ku je ku karantar da addinin ku ku je ku yi wa'azi ku isar da saƙon Allah to ba a ɗaukan takobi a ce za a yaƙi gwamnati duka wayanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su a rayuwarsa ba ya yaƙe su saboda kafaru ne kawai ba ya yaƙe su ne saboda kafaru wa a duk lokacin da musulmai an ba su dama su yi da'awa an ba ku dama ku yi wa'azi an ba ku dama da ku isar da saƙon Allah to an ba ku babbar damar da ake bukata a baku a wannan lokaci ɗaukan makami ba aikin musulmi bane a daidai wannan lokaci ina ba da fahimci wannan amma idan gwamnati take ba za a yi wa'azi ba ba za a karantar ba ba za a isar da sakon Allah ba ba dama a ce qala Allah ba dama a ce qala rasulullahi to a daidai wannan lokaci duk abin da za ku dauka ku dauka ai kurun kus gaba dai kowa ya huta kun gane da kaida take na'am a Najeriya an ba mu daman wa'azi ko ba ba mu daman wa'azi ba an ba mu daman isar da sakon Allah ko ba ba da dama ba wato daga inda Najeriya take da dadi babu wanda ya wuce masa wa'azi a Najeriya a nan Sokoto akwai ciyaman na local government akwai ciyaman to ya halatta ka kai bukin ka ce kana so ka gaskiya mana lokar gaba idan aka ba ku dama ku ɗari maluma ku je ku same shi me yake tafe da ku ku ce mun zo mu maka wazi ne Allah rama farka waya ku jawo ayoyin Qur'ani ku masa fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim akwai dokar da za ta ce kun yi laifi akwai gwamna a Sokoto ko ba gwamna to ya halatta ku yi bukin ku nemi ganin his excellency ku nemi quarter to idan aka ba ku quarter to ku je in yi tsakanin sai ya ce to ya kun zo magana rijiyar burtsatse ne ku ce a ba rijiyar burtsatse ba mun zo mu burtsatsa maka wa'azi ne a wannan ranar sai dai ya ce ba zai saurara ba amma akwai dokar da za ta ce kun yi laifi ba dokar da za ta ce kun yi laifi saboda haka an bada akwai cikakkiyar dama ta da'awa da isar da sakon Allah wannan damar ita ce za ku yi amfani da ita ku ci gaba da karantar da wannan addini Allah ka gafarta mana shi yasa Allah madaukin sarki ce wada'u ila rabbi kai kira zuwa ga ubangijinka Allah ya ce wala takunanna minal mushrikina kar ka yadda ka kasance cikin masu shirka masu hada Allah da wani Allah ya kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine limami masu karanta da tauhidi Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai alarama ولا تدع مع الله إلها آخر ياي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كذبدا له الحكم وإليه ترجعون bai bai taba wani ayar alaran ba Allah madaukin sarki ya ce wala tad'u ma'a ilahan akhar la ilaha kullu shay'in halikun illa له الحكم وإليه ترجعون wato malamai suka ce wannan sura bayan ta yi kira zuwa ga tauhidi ta karanta da darussa da dama kuma da tauhidi ta sake cikawa Allah ya ce fala ta da umma Allah ilahan akhar ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka kuskura ka kira wani abun bauta tare da Allah madaukakin sarki kar ka kuskura ka bauta wani abun bauta tare da Allah madaukakin sarki tauhidi sak shirka sam wannan shine umarnin da aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ga yadda wannan sura farkon ta tauhidi tsakiyar ta tauhidi karshen ta ba me tauhidi wannan ne dalilin da yasa malaman suna ba sa daga kafa akan tauhidi akan tauhidi ba ma compromise ba daga kafa duk da za a ce ku sauto a dan haɗu a tsakiya tsakiya to tsakiya tsakiya ne ya zama cikin tauhidi idan an Allah ka da an fita daga tauhidi ba magana haɗuwa ce fala tad'u ma Allah ilahan akhar la ilaha illahu ba abun bautawa da gaskiya sai wa sai Allah madaukin sarki wannan kalmar mu haɗu da ita a baya inda muka yi magana akan matsayinta da muhimmancinta da uslubai da ta zo a cikin alqur'ani mai girma da sunaye da Allah madaukin sarki ya kira ta a cikin alqur'ani mai girma sai Allah ya ce kullu shay'in duk wani abu da ka gani a duniya da wanda ka gani da wanda ba gani ba halikun mai halaka ne mai mutuwa ne mai karewa ne illa sai fuskar Allah madaukin sarki Allah zatin Allah shi kadai ne wanda ba mai mutuwa Allahu akbar yanzu tare mu nan guda akwai lokacin da kowa zai bi akwai ran da za ta yi lalaran Muhammad Suleiman ake Allah sarki baka samu labari ba Allah ai ai Ƙarya nake? Lokacin zai. Masu cewa yake za mu mutu a huta kun haƙuri, akwai lokaci yana zuwa. alanu ba ce ina kabiru gombe a ce ayya ai tuni ya je inda gida ke yaya an ka dauka masu da shi to shi ma gurin da za ta ruwa ina dauka mansur a ce dauka ce wai ina sai takaddun suka saura shi kan kullu man alaiha fa ربك ذو الجلال والإكرام تو تنبيسو تنبيسو تنبيسو فبأي آلاء ربكما تكذبان كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفرون منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم bima kunkun ta. Allah na ma inna ka mai yitun. Inna ka ban yitun. Daga nan ya kaka. Ma inna kun yau malƙiya da rabbi kun taɓa Wa kan min sahihin mata min gairi illatin. Wa kan min saƙi min ashahina min dahari. Wa kan min fatan amsa wa asbaha kan. wa qad nufijat asfaruhu wa huwa la yadri walau ishta alfan thumma alfayn ba'dahu fala budda min yawmin tafiru ila alqabr ya wayha man anzarahu shaybuhu wa huwa ala gayyi siba munkamish ya ashu ila nari alhawa ba'dama asbaha min dha'fi alquwa yartai ويمتد اللهو ويعتده أو لا ما يفترش المفترش لم يهبي شيبا الذي ما رأى نجومه ذي اللب إلا به ولا انتهى عما نهاه النهى أنه ولا بال بإرض كله فذاك إن مات فزهقا له وإن يعيش أدك أن لم كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون hukunci a gare shi yake kuma ya zuwa gare shi za ku koma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله da diloli na atamfa da diloli na shadda Allah ya saka da alkhairi a yau ma ko waɗanda suka kawo taimakon marayu wani bawan Allah ya bada gudunmuwar naira dubu ishirin wata baiwar Allah ta bada gudunmuwar naira dubu biyar wani bawan Allah ya bada dubu ɗaya da ɗari biyar masu kasir sun bada dubu uku da naira hamsin wasu bayin Allah sun ba da naira dubu uku injiniya Jelani Wurno ya ba da gudunmuwa wa marayu ta naira dubu hamsin akwai Alhaji Zayyanu Umarun Kwabo ya ba da turmin atamfa guda ɗari wa marayu mata bayin Allah wannan taimakon da aka kawo yau muna addu'a gaba da Allah ya saka musu da alkhairi kira da ake yi bayin Allah su rage farashin kayayyaki a cikin watan Ramadan an samu wani bawan Allah ya Rano yana da gidajen mai da yawa a cikin Najeriya ya ansa wannan kira ya rage farashi a kowace litar mai a kuma dukkan gidajen mansa da ke Najeriya muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi gurbin da ya rake Allah ya mayar masa da alkhairi Allah yana ya sa yana cikin waɗanda za a yanta daga wuta zuwa aljanna a cikin watan Ramadan sauran bayin Allah masu wannan niyya Allah ya ba su ikon aikatarwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah